ma wasa a kasancewa na bibiyar abin da yake faruwa dangane da wannan karatu ya kawo mana taimakon sabon teburi a cikin kwalinsa irin teburi irin wannan da ake dorawa a yi karatu da kuma sabuwar kujera mai suna csp usman ahmad csp usman ahmad wanda kwanaki shine ya fara buɗe wannan majalisi da kawo taimakonsa na zuwa gidan kurkuku da magi da sabulu da kuɗi dubu biyar da za a sayi magani wa 'yan kurkuku da sauransu sai gashi kuma bai gajiya ba ya daɗa turo da set na kujera da da teburi csp usman ahmad muna addu'a allah saka mai da alkhairi kuma mun faɗi wannan ne don ya sani saƙon da ya turo saƙon ya zo za a yi amfani da su insha Allah wajen tafsirin mata muna fatan insha Allah Allah kai mai lada sannan ya yi mana ma bana mai kyau wanda ya rubutu a jikinta wanda galiban idan wuraren tafsirai kaga ana sa bana din to shi ma za a liƙa ta a wajen tafsirin da ake na mata din insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya ƙara masa girma kuma Allah ya bashi lada kuma taimakon da yake wa musulunci Allah ya taimaka masa yanzu ake sanar da ni cikin yan uwa da suke bibiyar wannan karatu a ina a wannan ƙasa akwai yan uwanmu da suka zo daga suka taho wato takanas ta kano daga garin alkaliri wanda suna bibiya wannan darussa su san a ina ne suka ji an ce a nan garin ne suka hawo mota daga can suka so daga alkalirin suka kawo mana ziyara a wannan majalisi allah ya saka musu alkhairi muna son ɗaya daga su ya zo ya miƙe ku ganshi don kusan cewa dan uwa ne da suka zo a matsayin wakilci daga wanda suka zo daga wannan gari na alkaliri allah ya ƙara muku imani ya ƙara muku kuma kauna nan za ka zo allah ya saka da alkhairi to ai tun da bayan allah ne na kwarai yawwa ku haska shi masu projecta a gan shi nesa da kusa a shi dan uwa ne da shi da tawagarsa suka zo ba shi kare ba ah, daga alkalirin musamman suka kama na ziyara wannan majalisi kuma za su koma gida so muna muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya shi ba ku lada Allah ya saka da alkhairi ai musu addu'a akwai dan uwa Amini ah, kuma wato gujajje wanda ya gudu ya bar mana garin nan bai gudu ba ko shi ne <laughs> alhaji kawo tukun shi ma aboki ne amini muna ta dai rikici da shi na kasa gane waye yaya a cikin ne da shi da sauransu mun dai gara taya kam tabbas da shi na san dai a makaranta dai yana dan gaba da ni kaɗan haka suna cikin irin prefect din na mugaye da suka yi ta dukan mu a makaranta a koyar eh, da sauransu ka yi haƙuri a da ne ba yanzu ba <laughs> to ya zo mana ziyara dan wani ne amini kuma muna tare da shi a cikin wannan karatuka yana ce masu bani shawarwari da kuma ƙara min ƙarfin gwiwa duk shekara zai kira ni karfa ce bara ka zo ba karfa ce bara ka zo ba kullun sai ya kira ni to kuma kullun sai ya kawo mana ziyara so shi ma ji kawo cikurku shi kun san shi ba sai ya tashi ya miƙe ba ka san masu dan maiko maikon nan ba sa so a ringa ganin su so muna fatan saboda dauke dauke da ake yi ko muna fatan Allah ya saka wa alhaji kawo cikur da alkhairi Allah ba shi lada kuma yana cikin yan gaba gaba da na majalisar malam taliyawa a Gombe su ne muridai masu hidimar tafsirin malam taliyawa da duk abin da yake Allah saka da alkhairi kuma ka isar da gaisuwar mu ga babban malamin ubanmu malam Sheikh Usman Isa taliyawa Allah ba da lada kuma muna fatan kai ma Allah mai da kai lafiya inda ka mana ziyara ka girmama mu Allah ya girmama ka Allah kara albarkar kasuwa Allah ya yi ta arziki kuma ya bawa 'ya'ya albarka da rayuwa duka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am to alaikum salam wa sauran karishin sauran sanarwowin za mu fara da su kamar yadda muka yi alkawari jiya Now, kamar yadda muka yi alkawari jiya mun ce za mu sanar da kun sha Allah abubuwan da ko kuma wuraren da malam zai je karatu a ranakun asabar da lahadi so in sha Allah gobe kamar yadda aka yi alkawari wancan satin za a je kyambu ba a samu aka je ba in Allah da gobe ne malam zai kai ziyara a masallacin digacin kyambu a can za a yi karatu a yi lecture bayan shi ranar ladi ah, za a yi karatu makamancin wannan a masallacin digacin didel in allah ya kai mu so za a je kyambu da didel a wannan weekend din sannan ranar litinin a dawo majalisi kamar yadda aka saba a karatun masallacin lamido ako har yanzu jiya an nemi taimako na wani bawan allah da za a kai shi asibiti a yi mishi magani an samu taimakon naira dubu goma sha bakwai da dari bakwai da talatin da biyar da fatan allah ya saka wa jama'a da alkhairi karin bayani a jiya bayan na tafi akwai wani babban jami'in soja daga abuja shi ma yana bibiyan wani karatun ta live ya ji ana magana karatun da haka ya aiko da naira dubu goma ya ce a sa asusun taimakon wannan bawan Allah naira dubu goma kaga Allah ya taimake ni da ni zan cika kudin Allah ya Allah kawo wanda ya biya warai da gaske so yanzu muna da nawa kenan muna da 27 insha Allah ta'ala har ma da ƙari kenan to ba damuwa ni kuma na dan bashi wani abu ko abin da zai ci a gida insha Allah ba zan fasa ladana ba eh shi ma muna masa addu'a Allah ya kara masa girma Allah ya kara masa matsayi ba zan faɗi sunansa ba saboda soja ne kada manyan su tura su ce to ka fara aika musu kuɗi kenan ko to ai mai addu'a dai Allah ciyar da shi gaba Allah ya sa ya zama chief of army staff na ta sai ta sanarwa ta gaba kuma ƙungiyar ɗalibai musulmai na mss kenan yankin akwa local akwa area council suna sanar da al'umma cewa sun shirya taron lecture wa ɗalibai masu shirin yin jam a bana wanda za a yi lecture ne a makarantar central primary school kumo ranar lahadi in allah yadda mai gabatar da lecture shine dr umar muhammad wato director academic planning na federal university kashirin har yanzu ita ma gidauniyar dan amanan akko tana sanar da jama'a cewa duk wanda yake bukatan yin jam kuma bayi da kudin saya za ta fara rabawa in allah ya kai mu gobe a central <clears throat> so abinda take bukata kawai shine mutum ya je shi central din da indijin letter sai tabbatar cewa shi dan akko ne shine abinda din ɗinsa za su raba guda ɗari daga ƙarshe akko new age foundation su ma za su raba nasu kamar yadda suka saba yi duk shekara saboda haka su kuma a ofishinsu da ke kofan alhaji bose funawo a tashar magarya ranar asabar ɗaya ga wata da karfe goma wanda bai samu zuwa ba kuma zai iya bibiya ya cika fom ɗinsu ta hanyar website ɗinsu ko kuma ta facebook ɗinsu wato akko new age new age initiative forum so sai mai tambaya ta farko ya ce malam jiya ka yi bayani akan covid da illolin karban kudin ruwa na covid ne ita to amma bayan an gama wa'azi jiya yau kuma ya gari da samun kudin covid dinsa saboda haka yake neman malam ya ba shi shawara ya ya kamata yi duk bayan shawarar da na bayar jiya <laughs> jiya na masu neman abu ne abu ne sananne guda daya da kudin covid da kudin banki da kudin wacece duk wani kudi da ka sani duk wani interventions da ake yi in dai akwai interest a ciki in dai akwai ruwa to bai halatta a karba ba alhamdulillahi daidai gwargwado ana ta kokari na sani wallahi a cikin jami'ai na wannan gwamnati na kusa-kusa mun koka musu mun gaya musu da yawa daga cikin abubuwan da ake ana cutar da musulunci da musulmai akwai makudan kuɗi da gwamnati take saki ta harkar noma ta harkar haɓaka kasuwanci biliyoyin daloli ne ba wai nerori ba biliyoyin daloli na yin kamfanoni na yin kananan masana'antu large and small skills industries da white sauransu kudi ne ake ba da su to amma problem din wannan ruwan da aka samu galiban musulmi yan arewa ba mu amfanuwa da shi da haka ka san mu da yawa ba mu muke ci ba suke cinyewa to kaga za a wayi gari kenan babu balance to alhamdulillah daidai gwargwado na san gwamnatin tarayya ta yi kokari na samar da wasu hanyoyi da za a rinka ba wa ɗan najeriya kuɗi irin wannan ko bashin noma ko bashin harkar kasuwanci ba tare da ruwa ba tunanin ya yi nisa kwarai da gaske kuma ana tabbatar muku insha allahu ta'ala za a samu canji kuma za ku fara amfanuwa da wannan kudaden yanzu babban damuwarsu akwai kudaden ba ba kudaden ba yaya za a yi a bada da kudaden su dawo ya za a mutane su karbi kudaden su ɗauka ba kyauta aka ba su ba bashi ne su dawo da shi tunda an ce musu ba ruwa da sauransu to haka kuma muke ta kira ga wannan kungiya ta covid tunda duniya ce wannan kudin kowace kasa ma dai duk akwai wannan kudin allah ya san meye manufar wannan kudi allah kaɗai ya bar kansa ne to tunda kudi sun shigo ku taimaka wa mutane daman kudin larura ne bai kamata a ce ana bada wannan kudi da ruwa ba a gaskiya a wannan yanayin da ake ciki dan najeriya kamata yanzu a bashi kuɗi a yi mai ragi ma ku bashi ɗari biyar ku ce biya ɗari uku mu yanzu abin da muka fi bukata kenan ba wai ku bada ɗari biyar ku ce a biya ɗari shida ba wallahi wannan zalunci ne kuma ba daidai ba ne kuma abin tausayi mu ya mu ne muke tukurkusan kanmu idan ka ga manya-manyan ofisoshin da suke da dama su ce a yi kokar a duk mu ne yawanci to me yasa ba ku respecting addinin ku me yasa ba ku tunanin mu shari'a ta hana mu karɓar yaya zan yi dauki zan shiga harkar da Allah ya ce in shirya yaƙi da shi da annabinsa kuma daga cikin illolin kuɗin ruwa malam ba su da albarka wallahi duk wanda yake mu'amala da kuɗin ruwa shi kansa baya albarka kasuwanci ba zai taɓa yin albarka ba rayuwarsa ba zai taɓa albarka ba kuma duk abin da ka tara wallahi sai ya lalace a gaban ka kafin ka mutu da yawa ga waɗanda suka yi kuɗin din da harkar kuɗin ruwan amma bilal azimu malam sun waye gari yanzu sun rasa me yake musu daɗi kasuwar ta lalace bashi ya musu yawa harkar ta karye Allah ya cire wa abin albarka za ka iya zuwa ka je ka karbi kuɗin dubu ɗari biyar ka karɓa ka je ka fara wani business duka ɗaya Allah ya jarabe ka da gobara ta ƙone kuɗin ko kuma harkar ta zo ta lalace so gaskiya fi sabilillahi ni na san mutane suna cikin matsi suna cikin bukata kuma ba shi kaɗai bane ne wannan akwai bashin noma da ake bayarwa yanzu kayan noma gwamnatin tarayya an daɗe ba a gwamnatin da ta taimaka wa mutane akan harkar noma ba amma matsalar shine galiban ana ba da kuɗin da ruwa a ciki mu kuma ba za mu karɓa ba da ruwa wallahi ba za mu karɓa kuma za mu yi ta gaya mutane kar su karɓa tunda ai babu wata ita wannan dokar gwamnatin fa mutane ne suka yi ta wanda iya da zai karba da ruwa ba sai ya je karba da ruwa wanda bai zai karba ba ku yi wani tsarin da za ku bashi a matsayinsa na dan kasa mu ma yan Najeriya ne mun cancanta mu ci moriyar wannan kuɗin wallahi mutum ɗaya a kudu malam sai ya karɓi biliyoyin kuɗi ba wai biliyan ɗaya ba ba biliyan ɗaya naira miliyan dubu billions of naira suke karɓa. sai mutum ya je samu daji iya ganin sai shimfiɗa uban kamfani ya riga ya yi kuɗi ya ɗauki mutanen jiharsa gaba ɗaya aiki yana samun ton over kuɗi millions of naira saboda wannan kuɗin kuma galiban an karɓi kuɗin ma an shekara kaza bara ma ka fara biya ba sai bayan shekara barkace sannan idan ma ka fara biya ma ana iya zuwa wani lokacin da ma za ka nemi gwamnati ma ta yafe ma a ce an yafe yanzu duk muna da lissafin waɗanda sun karɓi kuɗaɗe maƙudan kuɗaɗe a ƙasar nan kuɗaɗe biliyoyin kuɗi amma da ƙarshe ma mai yafe musu ma aka yi amma mu yan arewa babu kasuwancin arewa ya lalace saboda ba kuɗi a hannun mutane ga harkar kana gani amma ba ka da kuɗi to za ka je banki ne ka jefa kanka bala'i ko za ka je federal government ne ka karɓi wannan kuɗi na ruwa ka jefa kanka masifa kuma ga wata tsiya da ake yi wai sai a ce wai za a baka bashin kuɗi naira miliyan dubu biliyan ɗaya amma sai a ce sai ka tura naira miliyan ɗari biyu wataƙila ko miliyan ɗari da hamsin wannan kafin fa kuɗin su zo hannunka ka duba wata tsiya fa wani jami'i ne a ofishin zai ce a tura miliyan ɗari biyu miliyan dubu ne za a baka amma sai ka ba da cin hancin ɗari biyu wannan ɗari biyun fata iska ne kuma is non refundable ba a dawowa da shi wani ya zo eh? administrative charges na karyar banza turancin banza ka faɗi gaskiya ka daina wani administrative charges duk ba ana biyan su kuɗi ba duk ba ma'aikatan gwamnati ba ne ba wani administrative charges ne don zan karɓi naira miliyan dubu biliyan da za a bani bashi kuma a ce sai na bada miliyan ɗari biyu ko ɗari uku wani ne ya zo da takardu babban ɗan kasuwa ne ya ce ga kuɗi malam tsogogo ga sunan amma fa sun ƙi ban kuɗin nan sai na ba su miliyan kaza shi kan miliyon barkatai ne ce amma in an bani wannan kuɗin fa tabbas wannan kuɗin kuma za su zare su ne na ce a'a kar ka yadda ka ba da kuɗi ba a kawo maka wancan ba to idan an kawo maka ma an ce ka bayar ma haramun ne ballantana kuɗi ba su shiga hannunka ba kuma ka ce me ka ɗauka ka bayar so dan Allah muna kira ga hukuma muna kuma kira ga ainihin jami'ai wanda suke da dama don Allah a sauƙaƙa wa musulmi a taimaka mana a rinka bamu rancen kuɗin nan ba tare da ruwa ba ga kamfanoni da ya kamata mu yi harkar business ko ni dinnan nake zaune a kujerar na wallahi ni ba dan kasuwa bane amma wallahi zan iya saita ma yanzu business din naira miliyan dubu kaza wallahi da kake gani na a banza banza sai surutun kawai babu kuɗin wallahi nake gaya mu to amma matsalar shine malam kasuwa ba za ta yi ba sai da kuɗi kuma kuɗi suna wajen gwamnati kuma ana ba da kuɗin nan amma za ka je ka karbi wannan kuɗin ne karɓi bala'i ka zo ma karɓa duka duka shekara nawa za ka yi kafin ka biya ma ka mutu kana kabari ana bin ka kuɗin ruwa ai bai zai yi ba ba wanda zai mana wannan sai 'yan majalisar mu sanatocin mu, gwamnonin mu na arewa su kamata su fito su yaƙi su taimake mu su ce a rinka ba da kuɗin nan ba tare da mun ba da kuɗin ruwa ba tunda Allah ya hana mu karɓi kuɗin ruwan amma an ba ka musulmi ba musulmin da zai je karɓa so kai yanzu da ka je karɓi wannan kuɗi ina gaya maka shirya wallahi lallai aya ba za ta canja ba Allah ya ce alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min almasi maciya riba ba za su tashi ba a wajen Allah za su tashi ne kamar yadda dan kwaya zai tashi kana buge zaka tashi so yaushe zaka je ka jefa kanka cikin wannan bala'i kariyar arziki lalacewata fargaba rashin yin bacci rashin kwanciyar hankali duk ya kare akan harkar ruwa da ƙarshe a yi haƙuri da tambayar nan da za a yi akwai wani ɗan uwa da ya bugo mun waya daga wata jiha ba sai na faɗi sunan jihar ba shi musulmi ne amma ya ce mun wai tuba yake so yi ai mai addu'a amma ga laifin da yake dan yi muku bayani saboda da yawa daga cinku akwai 'yan kasuwa da yawa daga cinku akwai masu mu'amala wato wani abu ne yake yi na rashin kirki kuma abin ya dame shi yace yanzu baya iya bacci Allah ya taimaka wata rana a cikin karatukan nan da muke mun yi karatu mun taɓa wani abu makamancin wannan akan ko cin haram ne ko zalunci ne ko wani abu sai ɗaf sai ya ji yana bibiyar karatu ya kasa bacci ta neman waya ta kira ni daga wata jiha ne a can a kudu ya ce malam abin da nake yi shine Yace zai je ya samu ɗan kasuwa da babban shago da yana da kayan miliyoyin kuɗi zai je ta ciniki yana rubuta a matsayin kwastoma ne babba kaza kaza a sauke mun katan kaza dubu ɗari kaza kaza kaza a sauke mun dila kaza dubu ɗari kaza kaza kaza yara suna ta rubuta a receipt ana ta rubuta a yi kalkuletin kuɗi nawa ne yi ciniki sai a ce an yi cinikin naira miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai da hamsin mai shago yana murna yana jin daɗi sai ce akwai account sai mai shago ya ce yes akwai account akwai pos akwai account akwai kaza ba haka ake yi ba sai ce to yanzu na yi ma cinikin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da Allah ka bani kuma ɗari biyar kash saboda zan ɗan shiga abin nan zan ɗan yi wani abu haka ka bani kash. ka haɗa da wannan kuɗin amma kar ka bani sai ka ga alat ka ga ya ma cinikin miliyan ɗaya ɗari biyar wannan misali ne ne muku in karamin shago ne zai iya zuwa maka cinikin dubu ɗari da hamsin ya ce ka shi dubu hamsin ko dubu ɗari kash. sai ce to kawo abin ɗinka ya ce kawo wayarka E, kawo wayarka sai ce sai ce kawo wayarka kai sai ka bada wayarka sai ce ga lamba ta ka turo min akawun lambar ka ta wannan lambar ko ka kira ni kai min flashin ka turo min akawun lambar ka ya ce da zarar ya karɓi wayarka to zancen ka ya ƙare ko da zarar ya baka lambobi ka rubuta ka kira to zancen ka ya ƙare ya ce yana da wani tsari da yake da shi waya ce yake da shi ta musamman insha Allah ta'ala da ta zo tana iya generating alert ka ba da account number ɗinka ka shigar ka duba ka gani sai ce to duba sai turo ma kuɗin sai ga miliyan biyu sai ga miliyan ɗaya da ɗari biyar iya kuɗin da kuka yi zai baka za gani sai ce kuma kashe wayar da da duba balance ɗinka tabbas kuɗinka ya ƙaru kuma za ka duba kuma ka ga kuɗin ka balance ɗin ya ƙaru ya ce malam sai in tattara kaya wani lokacin da a kori kura yake zuwa wani lokacin ya haɗe kaya kuma ya ɗebe ya karɓi kuɗin ka kash da ya karɓa ya zuba aljihu ya ƙara gaba sai bayan kwana biyu kwana uku ka je banki kana dubawa sai ka ga wannan alat ɗin na boge ne su a banki a sistem su babu wannan alat kuma kuɗin nan ba su ƙaru ba kuma suna da shi sun yi na GT sun yi na Access sun yi Keystone sun yi na Jaiz sun yi na wacece duk bankunan nan gaba daya sun yi generating alerts da adadin kudaden suna da shi waya ce suka samu suka yi setting ɗinsa suka yi setting ɗinta so da sun karɓa kana turo musu account number ta wannan layi da sun mayar maka da reply to shikenan za ga alaɗin faɗakarwa ce guda biyu na farko 'yan kasuwa harkar alat alat alat din nan ku yi taka tsantsan sai wanda ka yadda da shi ka gamsu da shi kuma ka tabbatar wataƙila za ka iya kiran manajan bankin ka wataƙila kana da alaƙa da bankin wataƙila a'a mutumin ka san shi amma haka kawai mutum ya zo ma a kasuwa baka san shi ba ya zo ya maka babban ciniki kuma bayan ya ma cinikin kuma wai har ya ce wai ka bashi kashi ka ji ba ka ji zalunci ba ya karɓi kayanka kuma ya ce ka bashi kashi kuma ka ɗauki kashi ka bashi saboda zai ma alat kenan yanzu we don't have any safety akan shi kansa alat din na je banki ne mai wasu jami'an banki wasu manajojin banki a iya zuwa na garin nan aka yi min magana na je gombe na yi magana da wasu manajojin banki na ce musu ku yanzu kun san da wannan suka ce wallahi malam yana faruwa to ya za mu yi suka ce tabbas akwai alat din ƙarya to ya za mu saka mu na ce yanzu kai yanzu kai bawan allah nan yanzu abinda da kake kenan ce wallahi malam abinda da nake kenan na ce to ka shiga uku na ce yanzu za ka iya tuna mutum na wace wallahi bai san iya adadin mutum na waye wannan abin ba kuma bai san kuɗin da ya ce kuma shi abin da ya dame shi wato yakan tara kuɗin kuɗin sai su ta lalacewa ya kasa gane mai abu guda ɗaya da kuɗin na ce kuma kana sallah ya ce wallahi yana sallah kuma kana jin wa'azi ya ce wallahi malam kullum wa'azin ka baya wuce Na ce ƙarya kake yi wannan baka jin wa'azin da kana yake har yace ai ni malam Jafar ma shi babban malami na ne malam Jafar nace to ko jin wa'azin malam Jafar bai maka amfani ba so a nan gurin da nayi magana da wasu daga cikin manajojin bankin sai suka ce ai a nan Gombe ma ana yi akwai masu wannan anan a nan Gombe ma suna yi suka ce akwai wani kwastoman musuma da ya zo daga aka yi waya daga azare shi ma ana yi akwai masu yi a bauchi ma akwai masu yi a kaza ma akwai masu yi so ya kamata mu yi taka tsantsan dangane da mutanen da za su zo su sayi kaya ko su karɓi kuɗi su ce gashi su baka account number a tura ka ga alat sai in ka yadda da mutum sai in ka gamsu da mutum sai in ka fahimci shi in ba haka ba wallahi tallahi za a zo a karya ka a karya maka ya yace a nan bambaɗin shi manajan banki yace nan wani wallahi attajiri ya zo mana shi kan jarin nasa ma na kasuwar duka duka bata wuce dubu ba an zo an yashe masa kayan wajen dubu da wajen saba'in ya zo banki kamar zai fashe da kuka ya ce yanzu manaja ka duba mun kuɗin nan ba su shiga ba ya ce alhaji babu kuɗin nan wallahi ya ce amma na ga alhaji nan ya ce gashi ba sai ya nuna musu ya ce ai wannan na boge ne ai an ɗauko lugun bankin gashi an inda aka sa shi ga yanda ake generate abun bai da kyau wallahi muna fatan Allah shirya da mu so shi dai wannan dan uwa ya ce a roƙa masa addu'a Allah sa ya daina sai mu yi masa addu'a Allah ya ba shi ikon dainawa Allah ubangiji ya ba shi ikon dainawa yanzu haka yana jin mu shi yasa na yi bayani dalla dalla din ya ji muna fatan Allah sa ya daina kuma idan ba mai daina bane kuma Allah mana maganin sa eh a addu'a اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عوده الدين يا رب العالمين